sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 22 ga watan Yuni na shekarar 2023. 2020 za mu ci gaba da maganar fyaɗe ne yayin da yake nema zaman ruwan dare ga al'umma a makon da ya gabata an yi magana a kan fyaɗen ƙungiya ko gangrene a turance da wasu matasa kan aikata domin cin zarafin macen da ta ƙi su ko kuma makamancin haka wayya aka yi har aka kai wannan mataki tun daga na waɗannan matasan tun ba su san halin da suke ciki ba har zai zo su ya zama sun san kansu irin masu wannan zaman banza to idan suka haɗa kansu kuwa duk abin da ɗaya ya ce a yi duka yi za a yi saboda dukansu kamar makaho ne da kuma jagoran jagoran ma makaho to duk inda ya ji su yi za su yi. yau ma dai maganar kenan wato sha'anin matasa da rashin aikin yin shine da ke jama al'umma matsaloli iri-iri. Da alama da yar uwa a makon da ya gabata ne muka ɗauko wannan maudu'i yayin da rahoton fyaɗe ke ta yaɗuwa. kuma ya daɗa kamari a wannan lokaci na zaman kulle. Idan masu sauraro ba su manta ba, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren mu a waccan mako domin tattaunawa akan wannan batu. A yau za a ji ƙarashin wannan tattaunawar. Sannan abokiyar aikinmu Madina ɗakirin mai shanu ta samu ganawa da wata mai rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara. To muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook sai ku kasance da mu don sauraron shirin yau da gobe. saurare yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku a kan rahotannin fyaɗe da ke ta yaɗuwa a kafofin sadarwa kuma ta yaya kuke ganin za a shawo kan wannan lamarin ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin isuhu haruna inda ya ce salam yau da gobe ikon allah hanya mafi saukin magance matsalar fyaɗe ita ce duk wanda aka samu ya aikata laifin fyaɗe a kan yara mata to a gaggauta yanke masa hukuncin kisa sai amsar mu ta gaba ta fito daga yusuf chimbi niger state ya ce salam filin yau da gobe ni dai a ra'ayina ya kamata duk wanda aka samu da laifin fyaɗe to a yanke masa gabansa kawai to sai kuma amsar aliya ya ja'far unguru daga jihar yobe ya ce a gaskiya batun fyaɗe a ƙasar mu najeriya Najeriya wani abu ne da ke neman ya gagaru kundila. Da fatan mahukunta za su ɗau tsauraran matakai don magance wannan al'amari. Shi kuma Murtala Dahiru ya ce ra'ayi na duk wanda aka kama ya yi fyaɗe a hukunta shi daidai da abin da ya yi Allah ya kiyaye mu amin. To zara sai kuma amsar Umar Ibrahim tsaki inda ya ce Assalamu alaikum gaskiya magana ta ita ce duk wanda aka kama ya yi wa karamar yarinya fyaɗe a cire mashi gaban shi kawai shine mafita. Sai amsar Comrade Ibrahim Musa Alkanawi ya ce yau da gobe ikon Allah ni ana wa ra'ayin Hukuncin kisa shine zai magance wannan matsala da take kara ta'azzara kamar wutar daji. Allah Ubangiji ya magance mana wannan babbar matsala da ta zama ruwan dare game duniya. To kin ji kuma amsar Abubakar Salisu a rike mai birnin Fatiskum daga jihar Yobe, inda shi kuma ya ce Assalam yau da gobe. Rashin zartar da hukunci mai tsanani shine sallar yawaitar fyaɗe a ƙasashenmu na Afirka. Allah ya kawo mana mafita amin ya rabbi. Sai amsar Usman Nuhu ya ce nawa ra'ayin shi ne iyayen yaran da ake musu fyaɗe. Ai su ne ba su san inda yaran suke zuwa ba ne. Wai Bahaushe ya ce idan ɓera da sata to daddawa ma da wari. Buhari. Sai kuma amsar Shehu Adamu Rijau inda ya ce, To abin da babu daɗi ko kaɗan ganin yadda matsalar ta fyaɗe ke ci gaba da yaɗuwa. Kuma yadda za a shawo kan matsalar shine yin hukunci mai tsanani kuma mai zafi ba tare da nuna kusanci ko sanayya ba. Shi kuma Bello Auki ya ce ni a tunanina makirci ne kawai na yahudawa idan suna so a rika aikata wata barna sai su rika yadawa a kafafen sadarwa saboda mu dai a arewacin najeriya fyaɗe bai kai yawan da za a rika yada shi ba in ban da sharri to zara kin ji kuma iliyasu bala shi kuma ya ce gaskiya wannan abin ya yawa ya kamata hukumomi su ɗauki matakai masu tsauri akan waɗannan ɓata gari amsar mu ta ƙarshe ta fito daga usaini dangwata karasuwa daga jihar yobe ya ce ni dai a nawa ganin ya kamata mahukuntan kasar mu najeriya da su yi tanadin doka mai tsanani ga duk wanda aka kama da laifin fyaɗe ko da na ɗaurin rai da rai ne. masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To masu sauraro yanzu kuma sai jihar Kaduna inda za mu ziyarci zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin Binta Ibrahim wakiliyar sashen Hausa a Kaduna domin jin karashin tattaunawar da aka faru a makon da ya gabata dangane da fyaɗen kungiya ko gang a turanci. Binta ta yi musu tambaya a zauren tattaunawar kamar haka. ya kasance maza matasan da ake tunanin su ne manyan gobe da za su yi abubuwan da ya kamata na gina ƙasa suka shiga cikin irin wannan hali za ka iya yin eh, ina karin bayan tun da sosai makwa idan kika dubi yanayin yadda abubuwa ke tafiya za ki ga akwai batun barin matasa kara zubi da shugabannin al'umma suka yi yanzu za ki iya samun matasa yanzu mm. a unguwa sun kai mutum kila talatin ko hamsin dukansu ba su da manufa me rashin manufa na farko kila wani ya fara makaranta ba yadda zai yi ya daina ya tsaya mm. ba shi da wata sana'a sun je sun haɗu kuma irin waɗannan baya ga kina makwabciyata ɗanki na matashi ƙila ni ina matashi bai babana ba zai iya taɓa ɗanki ba ɗan ke kuma ba za ki iya taɓa ni ba to tun daga na waɗannan matasan tun ba su san halin da suke ciki ba har zai zo su ya zama sun san kansu irin masu wannan zaman banzan to idan suka haɗa kansu kuwa duk abin da ɗaya ya ce a yi duka yi za a yi saboda dukansu kamar makaho ne da kuma jagoran jagoran ma makaho to duk inda ya ji su yi za su yi duk inda wani ya ce zo mu je mu yi kaza to ya babu aikin yi mm. suna tunanin kawai ai tunanin su ma bai zama daidai da matashin kirki ba saboda sun taso ne a wani wata iriyar rayuwa wanda tunaninsu a birkice yake to saboda haka babu abin da ba za su yi aikatawa ba idan kika tara sun sun kai guda ashirin da wahalar gaske zaki samu wanda kila wani zai in wani ce a yi mutum ɗaya a cikin su ashirin zai ce kar a yi ai ɗaya na cewa a yi kaza yi za a yi ba sa tunanin illarsa ko kuma ƙila zai haifar musu da babu wannan kamar laifi ne na tarbiyya kenan akwai laifin tarbiyya laifin tarbiyya ko mutane abinda suke ɗauka? iyaye kaɗai ke da hakki ko ikon yin tarbiyya mm. ba na iyaye ne za ki samu mutum a unguwa ya keɓe 'ya'yansa yana ba su tarbiyya da ilimi da komai amma yana da ikon ya iya ɗaukar nauyin matasa ashirin a unguwansu. ko bai kai su makaranta bai samar musu da wata sana'a da za su dogara da kansu sai ki ji mutum na ce idan jifa ya wuce kaina to ya faɗa kan uban kowa in ji bahaushe to kin ga daga wannan yaya za a yi ka da fitowa suna jin haushin shi ba duk ta hanyar za su yi wani lokaci kenan kana ganin kamar shi mm. wannan fyaɗen hada magana ramuwar gayya kenan akwai ramuwar gayya gayya ko ta ce ba ta son shi ya neme ta ta ce ba ta ko yana ganin a'a bai kai ya ma ce yana son ta saurare shi ba saboda haka bari ya yi abin da zai biya bukatarsa a wuce wurin. To ki duba irin waɗannan fyaɗe fiyaɗen ko irin waɗanda aka dinga samun su kwanan nan. Mm. Idan kika duba yaran da suka yi fyaɗen da wanda aka yi fyaɗen ajin su ba ɗaya bane na rayuwa. Haka ne. Wannan tana da damar zuwa makaranta. Mm. Su kuwa 'yan zaune gari banza ne 'yan ƙungiyar kawai. To amma bayawar Allah tsohuwa mm. ya shekara saba'in zuwa tamanin inda su ma ake ta yi musu kuma fa. Su menene a wurin su? da matasan nan ba su ci kunyan ido ko shekaru ko duba kila da rura irin na tsufa ba mm. amma suke ganin zabar su je su yi wannan aika irin waɗannan matasan suna ɗaya daga cikin waɗanda gurɓatattun shugabanni suke amfani da su hmm. dalili akwai wanda an saba misali bangar siyasa da su an saba tura su je su kila su je su kashe wani ko an saba tura su su je su babu wannan tausayi su babu imani a cikin kwarai da gaske an saba aika su su je su yi wani abubuwa na banza da hofi so babu imani akwai raunin imani a cikin zukatansu so irin wa'annan su ne zaka ga suna farma irin mutane da suke da irin wa'annan shekarun wato kamar yadda ya faɗa shi ne gaskiya akwai matsala na tarbiyya shi kuma matsala na tarbiyya yakan faru ne misali tun daga a lokacin da kake tasowa wato upbringing naka eh, wani lokaci ma kaman kan ban na numfashin ka ba akan ce har da irin yadda muke mu'amala a gidajenmu mm. a kila saboda talauci za ka ga ɗaki ɗaya ne iyaye duka gaba ɗaya 'ya'yan mm. so kuma a da a da a gargajiyancen haka ne din ba damuwa amma ba ka sanin yaya iyaye suke mu'amala su mm. amma a halin yanzu ba mu sani ba ko zuwan zamani ne iyayen ba sa lura da yaran yaya suke wato ah, wato gaskiya ana mm. faɗa wa mm, magidanta suna eh, mu'amala da su a kowane lokaci da tunanin yaran kila ba za su dauki darasi ba wato ɗaya daga cikin abubuwan da yasa hakan ke faruwa kamar yadda kika faɗa a da din yawanci zaka ga daki ɗaya ne ne amma kuma akwai yaran akwai abin da ake ce ma technological advancement for hmm? wanda yanzu ci gaban eh, eh, fasaha da kimiyya hmm. a yanzu kin ga a karamin yaro haka dan shekara uku ko hudu sai ki ga ya iya operated din wannan waya smartphone haka eh. ko da dai baya iya kira da shi mm. amma ko kina da wani game a ciki eh. sai ka ga ya dauka yana wani game yana wa shi sa yanzu zaka ga akan cewa iyaye su yi dinga kokari su daina ajiye abubuwan da bai dace ba a wayoyinsu saboda yaran nan kamar yadda wani suke faɗa yanzu ana haifan su ne da wayansu hmm, suna zo ran da suka zo duniya da wayansu suke zuwa hmm. so za ki ga ɗan ƙaramin yaro da bai taka kara ya karya ba ya yi wani abin da idan kika waiwaya baya a zamanin hmm. mu can za ki ga wane kai ma ka san irin wannan abin yawanci kamar yanzu yaro ɗan shekara uku an sa shi a abin da ake ce matakin farko na makaranta kindergarten a zamanin mu sai ka sa hannun ka ya kai kunne sai ka shekara bakwai sannan mm. ka san abin da ake cewa wani wai makaranta mm. kuma akwai akwai magana ta yawa eh, akwai kuma magana ta tarbiyya maganan gaskiya akwai magana ta tarbiyya me yasa na ce akwai magana tarbiyya kuma akwai magana ta tarbiyya dama ita ba a halakanta ta da kowane addini mm, saboda kamar yawancin mu yanzu makarantun da muka yi duk misali a matsayina na dan arewa mm. musulmi missionary schools muka yi mm. ko ba haka ba kuma a missionary schools din nan daga mu har kristocin da ke makarantar nan ana nuna mana value ne na rayuwa hmm. ba wai value na a kai dan wani ko kai ba dan wani ko addinin a'a hmm, hmm, ana gaya maka cewa dole ka zama mutumin kwarai kafin ka zama Eh, ka samu ci gaba a rayuwa wato ka zama successful ana nuna maka cewa dole ne ka yi abin da ya kamata kafin society ta yi recognizing ɗinka as mutumin na kwarai babu lokacin duka muna cakuɗa kowa eh, eh, baka ma sanin me ma wani addini wani ke bi ma sai in kaje mm. ko gidansa ko wani abu ko kuma in kaji sunansa mm. so kin ga kuma lokacin idan mutum ya laifi ba a duba wani addini ba a duba wani addini ya bi musamman irin kwatankwacin Ah, na fyaɗe bai kamata a alakanta shi da wani addini ko kuma wani kabila ba laifi laifi ne To dai amina kowane bangare aka duba magana in dai ya shafi matasa da wani irin iftila'i ana iya alakanta shi da rashin aikin yi wannan da kuma maganar gurɓacewar tarbiyya to bari mu koma zauren mu mu ji abin da za a ce akan hukunta masu aikata irin wannan aika-aika um, kafin tambayi a cikin ku kuna da a shawara da za ku bada akan hukuncin da kuke ganin ya dace mafi dacewa da za a bada shawara wa hukumomi mm. akan maganar mai fyaɗe ah, malama usaina abinda wannan abin ya fi shafan mata da kananan yara maza da mata ina son in ji shin a cikin rayuwar ki yanzu haka halin da ake ciki cikin wannan matsanancin lokaci da mm. ake ta famun samun wa'annan ah, matsaloli na fyaɗe shin kina jin kamar kin tsira kuwa to ta yaya za ni mu tsira hmm. shekara watanni ba su tsira ba hmm. shekara ɗaya biyu uku har ki duba har tamanin hmm. ba su tsira ba a gida baka tsira ba a makaranta baka tsira ba wurin aiki baka tsira baka tsira ba baka tsira ba baka tsira ba ta ina za mu tsira yan uwa eh. maza kuna jin fargaban da yan uwa mata suke ciki. Eh, to abun eh, gaskiya abun fargaba ne. saboda haka ku gaya mana iya na ku wannan dan saboda um, kasancewar lokacin mu ya fara tafiya in da ku ne za a ba ku damar ku yanke hukunci wa irin wa'annan masu yin wannan irin aika-aikan wani hukunci ya fi dacewa ai ma irin wa'annan mutanen. akwai hukunci da yawa kafin a yanke hukunci yana da kyau a duba asalin dalilin da yasa abin ya faru kowane irin dalili in aikata aikata eh an aikata aikata kamar mutuwa ne idan eh. idan mutum ya kashe wani eh. ko me dalilin da yasa yayi kisan hmm. shi wannan daban ne amma kisan dole a yi mata hukunci saboda eh. a matsayin ka na namiji hmm. amma akwai kisan da ba mata da sauransu eh akwai kisan da za a ce maka kisan ne kai ma za a kashe eh akwai kisan da ba za a kashe ba daurin rai da rai ko kuma a baka shekaru ko a ce za ka shekara kaza to idan mutum yayi fyaɗe wanda hmm. sunan shi fyaɗe fyaɗe dai kawai to ganin hukunci a naka ganin kake gani ya kamata a bashi hukuncin da ya kamata a bashi na farko hukuma kada ta yarda kila dan dan mai hannu da shuni ne a yi masa sassauci ana samun wannan matsalar so tari da za ki ga hukunci laifin da bai kwatankwacin na fyaɗe ba idan dan talaka ne in aka tafi da shi ba ki ƙara jin labarin shi amma idan dan mai kuɗi ne ko dan wani mai rike da wata madafa ta iko to za a yi duk shiga da ficen da za a yi sai an fito da shi daga ƙarshe za ki ji ana amfani da kafafen yada labarai ma ana neman wanke wancan mai laifin to sai bata wanda aka yi ma da bata kwarai da gaske gashi aka yi barna mm. Wa in aka kama hukuncin da dokar kasa ta zai ai akwai tuntun akwai hukuncin fyaɗe to a dawo da wannan hukuncin idan mutum a ce kwarai da gaske in an ce a kashe mutum ne a kashe in an ce yayi shekaru ne mm. an manta da shi yayi Rayana na magana rule of law kenan ba mm. wanda ya zarce ma Ba ko kwarai da gaske. Ai maka doka daidai da abin da kai kuma kasa ta tanada. Malam Mikael an kai ne. To gaskiya a nawa ra'ayin mm. in dai aka yi confirming wato kin san misali yanzu kamar yadda na ce technological advancement mun ga kamar shekaran jiya ina karanta facebook na ga wani an tsare shi america bayan shekara ko goma sha shida ne an ce ya wata fyaɗe sai bayan shekara ko goma sha shida ne ko sha biyu ne sai ta fito ta ce a'a karya shairi ta mai tanga irin wannan ni ana bayan bayan an tabbatar cewa Eh, ya aikata fyaɗe mm, fyaɗe ba wai with consent ɗinta ba fyaɗe mm. Mm. shi kuma fyaɗe ni a nawa ganin shine kamar na faɗa shi a baya gaskiya a nawa shine a tirsasa tirsasa cewa amin a zanto cewa an mai hukuncin da hayyan koma ga ubangijin da ya halicce shi ni dai ba zan hukuncin kisa amma kana sa ai amma amma hukuncin da har ya koma ga Allah wanda ya halicce shi ba zai ba zai amfani ma kansa ba ba zai amfani ma kansa ba mm. ma'ana zai zama kuma zai zama darasi ga wayansu kamar wayansu suna cewa wai castration ko mm. to ni zan fi in aka mai wannan castration din mm. dandakan mm. zai fi ba zai amfana ma kansa ba ba zai zai gani zai amfani a jiki eh, zai amfani a jiki amma dai ba zai amfani ta wani ba kuwa kin ga mm. ba amfani Allah na tuba a duniyan nan ai kowa ya so ya gana shi ko mm. ta yanda aka kawo ka duniya to shi ba zai gani ba so bakin cikin nan kawai idan ya dame sa shi karan kansa zai iya fitowa kafafen watsa labarai eh, yana gaya mutane cewa kada a yi su dube shi gashi nan irin wannan kuma zaka ga Allah Allah ya bashi gashi da kuɗi gashi da komai duk abin da ake so mm. amma shi kadai wata ma tana jin cewa wanda haka riga ka dubo yadda rayuwarsa zai kasance yawanci za ku ga za ku ga Allah Allah zai <laughs> Allah zai shirya mana su kuma ya ga baki dai shi ne fatan sannan kuma tarbiyya mm. tarbiyya eh. tarbiya tana da amfani kowa ya sa ido mm. akan iyayen akwai akan ƴaƴansa tarbiyya tana da amfani kai naka Allah kuma ya kuma Allah ya taya maka amma kuma ka kasance cewa kana sa ido sosai mm. musamman akan ƴaƴa mata mm. wato ai har mazan ba su tsira yanzu eh na san mazan ba su tsira ba amma kin san na matan ya fi zama wanda ke damu a eh, rayuwa ko ba haka ba mm. so a wannan zan iya cewa kaman yawanci ni to ko da yake gar a ce kada a ce eh, eh, munci munci eh, eh haka ne mm. malama usaina na'am in za a baki dama a matsayin ki na wanda kika san ciwon ya mace na ya mace ne kwarai da gaske kananan yaran nan da aka fi cutarwa ma da ake cewa ana mai ba ka taba jin an yi ma ɗaya maza kanana din ƴaƴan matan ne dai ake yi ma wayansu ma har ya kai su ga mutuwa ba wai ba wai an kamar yadda suke ma yan mata ne yanzu su yi musu fyaɗe kuma su kashe ba a tsabar azaba da yalin da suka lalata jikin ya karamar yarinya kika har mutuwa ta yi kwanan nan aka yanke ma cikin shekaran jiya ne ko jiya a mm. nan a zaria an yanke ma wani hukuncin rataya saboda shi ma ya yi ma yan shekara biyu fyaɗe har ta kai ai wannan ma ita ma in ke ne a matsayin ki na wanda ta san ciwon ya mace eh. malama usaina wani hukunci ke ganin ya dace da wa'annan mutane to ai mutane ne ma za mu kira su ko kuma wa'annan dai bil adama eh bil adama gaskiya mm. za mu ce masu mutane kenan eh bil adama za mu ce masu gaskiya to ni a nawa gaskiya ina tare da malam Mika'ila mm. saboda wannan shine kadai za a yi musu kudin rage radadi mu rage raɗaɗi eh, idan mutum ya zama hoto eh sha'awa mata da ita ce jarabar sa to sha'awa idan ke kawo mishi matsala an raba shi kenan an raba shi da duk mm. wani matsala kin eh, ga ba ruwan shi eh, ya huta kowa ma ya huta aka ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. ya kyauta kuma ya kawo mana karshen wannan musamman. Malamai mun gode. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga hirar Madina da Hassana Maina mai rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara inda za ta bayani akan abin da ya kamata mutane su yi idan suka samu kansu cikin irin wannan haɗarin. Wanda ko wacce aka yi wa fyaɗe ko aka ci zarafin su ne mutum ya kamata ya fara da yi. In aka wa mutum fyaɗe za ki ga wata abin da ke zuwa kan mutum na fari shine mutum ya je wanka. domin abin kana kamar an ci zarafin jikinka duk wannan abin an gane kungiyoyi kamar namu da muke so mu taimaka maka in kika yi wanka kin wanke evidence kin wanke shaidun da za a iya amfani da shi wajen kama mutum yawwa in aka miki fyaɗen nan ko in har ba za ki iya zuwa asibiti ba ki nema da za ki akwai su stand to end with a twitter mm. akwai mima bell center akwai su da yawa ki ga za ki iya ki kira um, daga cikin waɗannan cibiyoyi yawa ki je asibiti kayan da ke jikin ki ki cire shi eh, za a iya amfani da wannan a yi test a kama mm. mutumin da ya miki wannan abun. so in har mm. aka maka fyaɗe abin da zaka fara tunani first is kar ka je kan kar ki wanke jikin ki. na san abin da kiyama abin da haushi kar ki wanke jikin ki. ki je asibiti ki samu ki samu a cire miki kayan ki a miki mm. test ki aje duka ko kayan da ke jikin ki kar ki wanke ki aje ki mm. neman leda ki ki saka a ciki ki aje kuma in aka baki fade ba abun kunya bane abin da zai kawai dai al'umma dai sun ba da ki so in har ma in har akwai kunya ba akan ki bane kunya akan wanda miki fyaɗe ne da al'umman da suka yarda wannan abin ya ci gaba da faruwa a cikin um, al'umman so idan aka miki fyaɗe ba abun kunya bane ko kaɗan ki fita ki ki ki ki ki kai akwai mutane da suke zama nan kamar mu da sai yadda karfin mu ya kare insha Allah wood za mu ga za mu yi kokarin mu samo miki biya miki hakinki so wato ƙananan abubuwa kamar irin ka taba jikin namiji ko mace ba da san ransu ba na san kina kallon shafukan sada zumunta kwanan nan ana yawan mm. yada bidiyo kamar irin mace ta shiga motar bas ko namiji ya shiga motar bas sai kiga an ɗauki hannu ana shafarsa ko ana shafarta irin wannan ma cin zarafi ne cin zarafi ne domin bai kamata ka taba mutum ba in har ba da uh, ba da consent in shi ba bai biya ba ka ikon yin haka ba eh. so in har ka ɗauka ka taba mutum da ba bai kamata like bai ce maka ka taba shi ba cin zarafi ne so ya kamata mu san akan mutum na da ikon kanshi kuma shi mm. kadai zai iya baka zarafi ya ce baka to yanzu za ka iya taba ni kuma mm. ya kamata mu sa a bayan kanmu akan yara basu da wannan ikon za su ce mm. mutum akan ka iya taba ni ba su da wannan hankalin tukunna ba su ma da wannan hankalin maganar fyaɗe za a fara kawo maka maganar wai mata ba sa sa hijabi um, yanzu magana ma yanzu ma a arewacin Najeriya sai a ce mata ba sa sa hijabi muna manta akan a arewacin Najeriya ma ba kowa bane musulmi a arewacin Najeriya akwai kristan a mm. arewacin najeriya akwai wanda basu ma da addini to in har ka ce wai ana wa mata fyaɗe idan ba sa sa hijabi ne to kristan da da basu da addini da ba sa sa hijabi in sai a musu fyaɗe kenan in har ka ce kana wa mata fyaɗe idan ba sa ba sa sa kaya kaya mai ma'ana to ai ina ga in har mazanmu na arewa za su ce suna wa mata fyaɗe don ba sa sa kaya masu ma'ana to kenan ba za su iya zama inda kike zama ba kenan washington dc mm. don in har sun je washington dc za su yi wa kowa fyaɗe mm. kun ga in har kai yi wannan maganan haka sai a ga kamar babu ba za a iya a ce wai akwai dalilin mm. fyaɗe ba dalilin fyaɗe shine mai yin fyaɗen mai yin mm. fyaɗen ya kama yana da karfin da zai iya tozarta wa mutum ya kama mutum ya ci zarafin mutum kuma ya san ba abin da zai faru ma ko ya yi wannan abin domin in har aka ah. je cikin al'umma mu al'umma na da babban laifi mm. za mu fara cewa yarinya me kika saka ya kika je wajen shi muna mantawa akan wanda aka ce wa mutum zarafi shi ya kamata mu ja shi kusa abun ma ya ɓace har iyaye in ka je ka gaya musu an maka fyaɗe za su na maka kallon yan iska suna maka kallon suna maka suna maka kallon kiyama suna ce maka a kulle a rufe asiri to ai mm. wannan rufin asiri da muke sai sa suke masu yin fyaɗe suna yin fyaɗe ko ta ina. to hasana a bangaren hukumomi kin mutane da yawa suna cewa hukumomi suna da babban alhaki a kawo ƙarshen wannan matsalar ku a matsayin ku na 'yan fafutuka me za ku so ku ga hukumomi sun yi a wannan lokacin da ake fuskanta wannan matsala? ok an yi an yi kiwa eh, emergency session a majalisar eh, yin mm. doka mutum da ya kamata a ce shine yake wakilin. mutanen da suke jihar shi ya eh. bude baki ya ce maza ba itace ba ne. Dan majalisa ya faɗa wannan zancen. Ya ce men are not woods. Ana maganan fyaɗe. Ya ce maza ba itace ba ne. Me yake nufi kenan? Wani kuma ba shi kaɗai fa ki san akan wani abun ma tunanin ma ba ɗaya ba. Wato 'yan majalisa ke faɗan wayannan abubuwan. 'Yan majalisa. Wani ya bude bakin shi kuma ya kawo magana. Ya ce wai Um, mata in mata sun fara sa kaya mai kyau za a daina fyaɗe wannan ƙarya ne so na za mu gaya muku akan mun ma sa hijabi an mana fyaɗe to yanzu haka ne kina ganin ba abin da uh, hukumomi za su iya yi kenan a'a ai za mu za mu kai amma dole ne mu faɗa yadda suka kasa don sun kasa ne a hanyoyi da yawa ne. mu yi magana ma 'yan sanda kawata ta je wannan zanga-zanga ta ce mm. min ta je tana ta saya a gaban 'yan sanda suna suna musu magana suna gaya musu akan ya kamata a dinga believing in mata domin ka yarda da abubuwan da mata ke faɗa in kika ce a miki fyaɗe za a ce miki me kai ki wajen za a ce miki ne suke sakawa kana magana suna magana police ya bude bakin shi yan sanda kenan ya bude bakin shi ya ce eh ai ba ka sa kayan da ya kamata ne sai ki ce ma kan mata ana ana sare mata ba a sare mu kin ga wannan ma masu jami'an tsoro kenan baki ma zo da ya kamata su tsare mutane ma kin gane malaman mu fastocinmu suna kokari amma har yanzu mm. wa'yansu suna suna furtan maganar zaki na tunani me haka fi sabilin lafi to kin ga in ka kika duba wa'annan inda suka inda suka abubuwan da suke yi kuma dole ne mu yi magana ba zai mu shiru ba ba zai yi ana kashe mu muna yin shiru ba ba zai ana kashe mu kashe mu muna muna muna because shirun to shirin har yaushe ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.